Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya, da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya gode wa duniya don tallafawa game da yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chadi. Mr. Secretary General, distinguished delegates, Shugaban da ke magana zaure Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙara batun nukiliyar Koriya ta Arewa tallafawa falastina da mutan Rohingya. Haka na yi magana kan buƙatar wanzuwar zaman lafiya a Afghanistan, Yaman, Sham da Iraki. Najeriya ta zargi Faransa da ɗaukar nauyin 'yan awarin biyafara. Ministan Shari'ar Najeriya ma Abubakar Malami ya yi magana kan biyafara. Duk abin da za su yi haramtaccen al'amari ne ka za a ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda waɗanda suka ɗaure ma aikin ta'addanci gindi hukumomi na gida da na waje za su ɗauki mataki kansu akan wannan duba na aikin ta'addanci. Kwastam ta danke bindigogi 2,671 tinkan Island daga Turkiyya da ake zargin makiya Najeriya ne suka yi odar su. An yi gangamin zaman lafiya tsakanin matasan Arewa da na Ibo a jihar Anambra, inda ita kuma kuma zaɓe ta ce ba fashi a zaɓen gwamnan jihar a Nuwamba. Alazan Najeriya fiye da dubu talatin sun dawo gida. Yanzu kuma bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Dahiru Usman Bauchi da kuma rabaran Dr. Shu'aibu Bel digo a ƙungiyar kiristar Najeriya shiyar Arewa ga Sheikh Dahiru Bauchi. بسم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله آمين السلام عليكم جمعنا جمع نيجيريا المسلمين الكريسة آه، in ƙasa ba zaman lafiya babu jin daɗi muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba a kirista ba wani wani addini sai musulmi amma Allah bai yi haka ba Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai yi haka sai Allah ya gauraya mu da yake shine ubangijinmu shine mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu muna fata allah ya sa a yi shi cikin tsoron allah da ya kamata ba tare da musgunawa waɗansu a cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin dattabutun ɗin wato ana mutane wanda suke masu adalci masu kwatanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari din Allah ya sa maka zama haka. Shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka Allah ta taimake shi kiyaye shi kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu irin su tsakanin fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan murtali idan fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa ko kuma su fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da su a kan shukar ya zama musu faɗa muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi ƙa'ida ya zai akan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo ka noma a kan murtali ka san ba haƙƙin ka ba ne murtalin an mashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba yi gona don a a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallah sun ce masu shanu sun so su zo su su ci karmami wannan nasu ne saboda muna godiya dai ko da ke zama so mu samu sojin lamarin da gaba daya a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi ne babban abu masu Allah sallallahu suna ce da na sauro rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta wato duk abin da kaga ya ɓaci to wasa sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen ɓacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani su ya haƙuri ka su da cutan masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma ka su da cutar fulani su ne musu shuka kan burtulin su ma samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah saka da alheri Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ma rabaran Shu'aibu Bel ya ce adalci babban ginshikin zaman lafiya ne kuma shi zaman lafiya dole sai da shi ake ci gaba. Masu sauraron gidan rediyo na muryar Amurka sashen Hausa ina mana barka da wannan lokaci wadda muka sami kanmu a ciki babban abin tasiri shine Allah ya taimaka kwarai wajen kwantar da tazoma. yayin da waɗansu da a tuntuni suna shirye ne kawai a yi faɗa a yi yaƙi a kakkashe juna Allah ya takaita wannan ya zama mana abin da za mu gode wa Allah sosai musamman mu da muke jihohin arewa hatta ma mu da muke sashen arewa maso gabas babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai saboda saukin abubuwan da ke akwai domin ciyar da kaza gaba ya sa tsare-tsaren abubuwan da gwamnatin mai ci yanzu ke so yi ta ci gaba da yin ta amma babban kira abin da zamu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shine a tabbatar an aiwatar da adalci dama abin da ke kawon tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shine idan ba adalci a wata bangare guda ba to babban abin bakin zuciya shine ba za mu ji dari ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati maganar Allah ta sashin misalai sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari suna farin ciki suna murna suna tsalle amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki jama'a suna gudu suna ɓuya to yanzu dai mun gode wa Allah baba Buhari ya hau kan mulki ba abin da yake so shine a yi adalci a yaƙi cin hanci da rashawa a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya a tabbatar kuma akwai tattalin arziki a cikin mu Najeriya duk waɗannan sakamakon rashin adalci ya sa aka sami cin hanci da rashawa rashin adalci ya kawo kowa yana ya yi arziki dare guda kowa kuma yana so ya yi ta tada hankali saboda haka babban abin da ke akwai shine yanzu dai da shugaban kasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shi ne yasa aka zaɓe su akan mulki waɗansu ma jirgin ruwan buhari ne ya kai su akan mulki su ba don ana son su bane ba lallai ba ana kaunar su ba su ma aka so zaɓa ba amma da yake canji ya zo mai karfi muna so su tabbatar an yi adalci To nan muka kammala shirinmu na wannan lokacin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.